Eh, alhamdulillah eh, za mu fara karatu daga littafin shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda shehu ya ambace shi da tafsiratul anam innal ilma huwa imam eh, wannan littafi shehu radiyallahu anhu ya rubuta shi don ya karfafi jama'a ta al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan cewa babu fa wani jagora da zai jagorance ka zuwa ga alkhairi kamar ilimi ah, a ka shehu radiyallahu anhu ya rubuta wannan littafi duk da karkashin hadafin rubuta littafin akwai kamar yadda ya yi ah, ya ambaci maganan ko in ce ya yi ishara da wannan ma'anar na cewa so da yawa akan samu waɗansu ɗiyan malamai ne iyayensu sun yi aiki sun yi hidima sun taimaki addini da ilimi to ‘ya'yansu kawai sai su zo su sai suna cewa mu ne ɗiyan malamwa ne, mu ne ɗiyan shehuwa ne, mu ne ɗiyan muƙaddamiwa ne, amma ko ba su yi aiki irin na wannan wanda suke danganta kansu da shi ɗin ba sannan kuma sai ‘ya'yan nan su yi zaton kuma kenan tun da su ‘ya'yan wane ne duk mu'amalar da aka yi da wannan wane su danganta kansu da shi dole sai an zo an yi wannan mu'amalar da su a haka yanda wane ya zama abin girmamawa a cikin al'umma ya zama jagora a cikin al'umma sai su ɗauka su ma dole su zama jagorori a cikin al'umma su zama masu ababen girmamawa masu daraja cikin al'umma don babansu ya zama haka ko kakansu amma bilhasil aikinsu kuma ya sha bamban da wannan to shine sai shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta wannan littafin yake ce musu ku tsaya jagora shine ilimi abin da ya sanya wanan da kuke intisabi da shi ya zama abin da ya zama saboda ya sufantu da wannan jagoran wato ilimi ya sufantu da sifa ta ilimi sai ya zama jagora don wannan sifar ne ya zama abin da ya zama so da haka da wanda yake so ya zama kamar wancan da yake intisabi da shi sai ya yi aiki irin na wancan wannan shi ne a takaice dalilin da ya sanya a shewar radiyallahu anhu wannan littafi ta dalilin haka muke ƙara kira ga dukkan 'yan uwa 'yan ɗarikar tijjaniya 'yan faira shehu radiyallahu ta'ala an waɗanda suke da dangane na gaskiya da shehu don a wannan zamanin akwai waɗanda suna fakewa da sunan shehu ne amma tsakaninsu da shehu bu'udal mashariki wani magaribi ne nisan ya kai tsakanin mahudar rana da mafaɗa amma suna ce muna tare da shehu saboda da'awa kawai to waɗanda suke tare da shehu da gaske labun da su dawo su kalli wannan nasihar ta shehu radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rubuta ta a rayuwar shi wato da niyyar karya wuce bai ɗora mutane akan abin da zai zame musu alkhairi ba kuma kamar yadda muka sani rubutun shi ne ya tabbatar da nasihar Abin abinda nake nufi da ya tabbatar da shehu radiyallahu ta'ala anhu tare mutane ne yayi kawai majalisi ya kyale to kila yanzu sai a ce majalisin ma wasu sun ɗauka a kaset kaset ɗin ma ba a san inda yake ba sai dai wane yana nan aka yi wane yana nan aka yi da ƙarshe su wane su wane nan babu su shi yasa ya ake cewa ma kutiba qarra wa ma hufiza farra to duk saboda muhimmanta ilimi da shehu yayi sai ya ga dukkan wa'azozi da yake da majalis da muhadarori akan a tashi ayi karatu a tashi ayi karatu tare da haka zai rubuta sai ya rubuta wannan littafin muna fata Allah albarkace mu da wannan littafi sannan abu na biyu a ina so in faɗa muku cewa ba zan karanta wannan littafi na fahimci abin da shehu radiyallahu anhu yake nufi ko zan fassara shi da abin da shehu yake nufi a'a ban isa in iya iyakance abin da shehu yake nufi ba radiyallahu anhu zan dai yi abin da zan iya yi iyakar nitawa fahimtar iyakar abin da na fahimta zan faɗa amma in ce na iya tattare abin da shehu radiyallahu ke nufi in na fasara ce haka ne yake nufi a'a ba ni da wannan iko zan iya fahimta ta sannan abu na biyu ni a zamani ne ma ya zo a hakan shi ya sanya ma wai har ne karambanin cewa ɗauki wani abu in karanta amma wallahi ba ni da wannan ahaliya so da haka ina so in sanarwa al'umma cewa ni babban abin da ya fi dacewa da ni shine damar kuskure saboda duk lokacin da aka yi kuskure a cikin karatu na ko na fassara wani abu ba daidai ba to wanda daman shi ya dace da ni da shi na cancanta hasali ma in aka ga nayi daidai ne abin mamaki to in nayi daidai sai in gode Allah muwafaka ce daga Allah tabaraka wa ta'ala in kuma an samu kuskure to daman daidai nake da shi ina roƙo don Allah dan annabi ah, duk wanda ya ga kuskure ya gyara ba ba magana ba ce na cewa na faɗa kuma na kafa aka abin da na faɗa duk wanda ya ga kuskure ya gyara wannan shi ne ya zama ɗan uwa na Allah ba a bar ni ba in zarce akan kusakure da sauransu Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mana muwafaka Allah ya bamu albarkar shehu radiyallahu ta'ala anhu kuma Allah ya sanya za mu karanta littafin dan mu ɗauki abinda shehu ne yake faɗa ba dan mu karanta haka nan kenan mu ji ba amma ba mu yi aiki da shi ba shehu radiyallahu anhu ya fara littafin shi da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun shehu a ka'ida dukkan mu mun san shehu ko wasiƙa zai rubuta ko littafi zai rubuta ko majalisi zai yi sai ya fara da bara'atul istihlal bara'atul istihlal wani fanni ne na masu balaga da ke nuna ƙwarewa na mai magana lokacin da ka zo ka tsaya gaban mutane tun daga kalmanka na farko za a san zancen zancenka me kake son ka faɗa da kalmanka na farko za a gane to shau da ya ce bal ayatun bayyanatun dai bari dai ka ji wannan dai ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina otal ilimi a cikin zukatan waɗanda aka ba ilimi wa ma jihadu bi ayatina illa zalimun ba wanda yake jayayya tar ayoyin mu sai azzalimai wato ya fara da maganar ayoyi bayyanannu a tare a kunshi cikin zukatan malamai ya fi kenan a nan bara'atul istihlalin shehu zai magana ne akan ilimi kenan shehu Abdullahi alhamdulillahi alladhi anzala alqur'ana hudan linnasi wa bayyana min alhuda huda wal godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar da alkur'ani kuma ya sanya alqur'anin nan ya zama shari'a ga mutane bayyinatin min alhuda huda ko mai bayyano ko a ababe ne masu bayyanawa shari'a wal furqan da abin da ke rabi kariya da gaskiya huwa rahman Allah tabaraka wa ta'ala shine ar-rahman mai rahama khalaqal insana allamahu al-bayan wanda shi ya halicci dan adam ya kuma sanar da shi ya ilmantar da shi bayani Ah, wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi wa qur rabbi zidni ilman tsira da amincin Allah su tabbata ga wanda akan shi ne Allah ya saukar da ayar qur rabbi zidni ilman ya rasulullah kai roƙa cewa Allah ya ƙara mun ilimi haka Allah ce annabi sallallahu alaihi ya faɗa wato za mu fahimci farkon wahayin da aka wa annabi alaihi salatu wasallam an fara shi ne da kai karatu ikra tun daga ya shi a nan ana so a nuna wa mutum tun motsawar shi da farko abinda zai fara nema shine ilimi to akwai lokacin da zaka kai wata mustawa da za ka ɗauka ka zama malami to a irin wannan mustawar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci kai annabi ne dukkan ilimin farko da ƙarshe ko kamar yadda ya faɗa cikin hadisi wa allama ni al-awwalina wal akhirina wa zadani ilman Allah ya sanar da ni ilimin farko da ilimin ƙarshe har ma ya kara mu wani ilimin ma daban wanda na farko da na ƙarshe duk ba samu ba ashe an kai mustawan koli a ilimi amma duk da haka sai Allah ce ka ce a ƙara min ilimi ka roki Allah ya ƙara maka qur rabbi zidni iman. to ana nufin anan kar mutum ya ɗauka ko wata mustawa da zai kai shikenan ya sallamu ilimi a'a ba wata mustawan da zaka kai wanda zaka ce kai hada da dukkanin ilimi kai dai kullun kai ta roƙon Allah ya ƙara maka a ah, wa radiyallahu an sahaba Allah yarda da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alladhina azalluna bi iman waɗanda suka yi mada inuwa da inuwar imani wal ihsan da ihsani wa an tabi'in da kuma Allah ka yarda da tabi'ai waɗanda suka bi bayan sahabbai ai at tabiin lahum waɗanda suka bi bayan sahabbai su ne ahli sa'adati wal fawz wal ridwan ma'abota rabo da rabo da rabauta da ridwan yarda samun yarda Allah tabaraka wa ta'ala wa tabi'ihim sannan su ma tabi'an waɗanda suka biyo bayan su bi ihsanin da kyautatawa su ma Allah ka sanya su cikin wannan a neman yardan da nake Allah yarda da sahabbai yarda da wanda suka bi bayan sahabbai da wanda suka bi bayan na bayan sahabbai ma tabi'ina Allah ka sanya su a ciki ila yawmin ila yawmin ihsan Allah wannan yardar kar ka yanke ta matukar wannan suna gadar wannan wannan suna bin bayan wannan da kyautata wannan suna bin bayan wannan da kyautata har zuwa tashin alkiyama duk wanda yake rike da abin da sahabban nan suke a su kuma suna rike da abin da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake akai to Allah ka sanya shi cikin wannan addu'an da nayi ta nema musu yarda ah, waɗannan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in su ne man shammaru an saƙin fa ballagu ma wa'u su ne waɗanda suka zage dantse suka zage uh, suka zage dantse ko suka zara ƙwamri suka ballagu suka isar da abin abinda suka ji daga annabi suka haddace wato sun yi iya ƙoƙarin anan an ce shammara an saƙil jiddi wato mutum ya iya ƙoƙarin shi ya iya ƙoƙarin to sun yi iya su. wajen isar mana da abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi sallama suka haddace yana faɗin wancan hadisin kenan na sallallahu li'an sami'a makalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha sai an eh, shubran shubran radiyallahu anhu yana nuna mana cewa lallai sahabban nan sun yi yadda annabin nan ya faɗa sun ji zancen annabi sun kiyaye shi kuma sun isar da shi har gashi sakon ya zo mana mu a wannan ƙarshen zamani fa hata bi nurihim alfariqani alfariƙani wato mutum da aljan sai suka samu suka rabauta suka shiryu da albarka hasken da sahabbai suka ciro mana da dagewar da suka yi suka isar mana da saƙon manzo Allah sallallahu da wannan dagewar ta sahabbai ne fa mutum da aljan suka samu rabauta a sahirul layali sahabban nan sun wato sun ƙi barcin dare sun hore daren su wa ashharu suyufa sun zare takubban su li mujahadati ahli al-jahalati wa dalalati wal kufran me ya hana su barcin dare kullum me yasa su zare takobi ba su samu sun kwanta sun huta ba kawai sun yi haka ne dan su yaƙi jahilci da kafirai ridwanullahi alaihim Allah ubangiji ya ƙara yarda shi akan wannan sahabbai da wanda suka bi bayansu da kyautatawa mata aqabal malawani matukar dare zai bu bayan rana rana za ta bu bayan dare amma ba'adu shi ya ce bayan wannan fa yaqulu al-abd al-faqir ila Allah ta'ala al-mu'tarif bi jahlihi wa qusurihi khadim al Ibrahim bin Sheikh al Abdullahi, Abdullah ibn Sayyid Muhammad bin Rida radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin shi radiyallahu anhu ce bayan wannan wannan bawa al-abd al-faqir bawan nan mabuƙaci ilallahi zuwa ga Allah ta'ala aljahil wanda bai sani ba almu'tarifu bi jahalihi kuma ya yi itirafi da rashin sanin shi wa kusurihi da takaitawar shi muna iya ɗaukar wannan kalmar a ma'anar waccan ayar take cewa inna aradna al ko ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna abin an yi hamilna wa ashfaqan minha wa amala al-insanu innahu kana zaluman jahulan tana da ma'ananta da malaman ah, ma'arifa suke kallanta da shi to muna iya daukan wannan kalmar cewa aljahilu almu'tarifu bi jahilihi zuwa wancan wurin ne ah, shine khadimul ilmi ma'a hadimin ilmi shine ibrahim ibn sheikh haji abdullahi ibn sayyid muhammadin radiyallahu anhu shine ah, sheikh ibrahim dan alhaji abdullahi alhaji abdullahi dan sayyid muhammad da sai muhammad din ne shine mutum na farko daga cikin kakannin shehu da ya baro yankin futa ya dawo yankin salim inda dan ne shehu radiyallahu ta'ala anhu aka haife shi a yankin salim radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin Allah yarda da su kuma ya amfane mu da su amin yace inni lamma Aitu jilla abna'iz zamani gharra muslimu dahri wal awani fashtagalu bi ta'ati al hawa wan nafsi wash shaytani an ad-dini wal ilmi wal amali wal qur'ani qayyatu hadhihi risala yace ni da naga mafi yawan mutanen wannan zamanin da muke ciki amincin da aka samu yanzu ya sanya sun shagaltu daga bin a sun shagaltu da bin son zuciya da nafsu da shaitani daga yin addini da neman ilimi da yin aiki da ilimi da neman alkur'ani wato a zamanin nan an ci an sha an zauna lafiya so da haka kowa ya samu nutsuwa shi ya sanya ya zama na yanzu kawai kowa ya ci ya ci koshi sai je abin da ya ga dama ya tafi shirman shi da wasannin shi ya shagalta daga tsayawa a kofar Allah da addini da neman ilimi da aiki da abin da aka samu a ilimin da kuma shagaltuwa da yi wa alkur'ani hidima ya ce zamanin nan yanzu in ka kalli 'yan zamanin don haka suke a addini ba kowa ya damu da shi ba neman ilimi ba kowa ya damu da shi ba amma ana magana na abubuwan wasanni da baɗala da zaman banza da firan majalisa da sauransu wannan kam masha Allah sai shi to wannan abin nadi ba a wannan zamanin shi ya sanya ƙayyatu hazihin risala sai na tattaro wannan yar wasiƙa tambihan lil abna'i wal ikhwan dan ta zama fadakarwa ga 'ya'yanmu da 'yan uwanmu yace wa bil akhassi man kana aba'uhum wa ajdaduhum ahlal ilmi wal irfani musamman ma ɗiyan waɗanda iyayensu da kakanninsu malamai ne yace to musamman ina ga wannan littafin zai fi musu muhimmanci wato anan ba shi ya ɓance su bare ba da littafin a'a kowa ma ce amma ba kamar ya'yan shehunne ya'yan malamai dan me saboda duk malami idan ya tafi mun saba cewa za mu zo wurin ɗan shi ne mu tambaye shi duk abin da muke tambayar baban shi to idan bai yi karatun ba ya za a yi sai mu koma inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi ko walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa minhum alimun ko ittakaza nasu ra'asan juhalan fastabtu fa'altu fadallu wa adallu in malan ya mutu annabi ce damun shi da haka ake dauki ilimi ai ba wai mutum bane zai haddace Qur'ani kawai sai ya kwanta da safe sai ya tashi ji babu izu talatin a'a ya haddace masail fiqhiyya kaza ya haddace hadisi annabi kaza wa shagari ya tashi jibabu ko ce ba haka nan bane la intazu ilma ya intizan intizu min Allah la tubdul ilma intizan intizu yace yana yin haka ne ta kashe malaman malam wane ya cika amma yin babu shi to tunda babu shi la suna neman wani a gurbin shi to babu wanda ya karatu kamar shi kuma wannan gurbin ba za a bar shi haka ba saboda haka sai a dauko wani a ce ga halifawa ne idan aka ce ga halifawa ne duk wannan malamin duk abin da ake zuwa a tambaye shi wannan bukatun da ake yi zuwa ga malam bukatun suna nan har yanzu shine neman sani addini amma malamin da zai bada amsar baya so da haka idan aka zo sai ya ce halima mun saba tambayar shehi menene fatawa kaza shi ko bai sani ba an tambaye shi don rishin sani amma an san lokacin ma da aka shugabantar da shi bai yi karatun ba da aka tambaye shi kawai su yi kokari sai ba da amsa da jahilci annabi ce to ya bata shi akan kanshi kuma ya ɓatar da wasu wannan ne ya sanya shi radiyallahu anhu ce to almuhim waɗanda suka fi buƙatuwa zuwa ga wannan nasihar su ne waɗanda akwai wani gurbin da ake zaton za su zo su mai in suka mai wannan gurbin ana so su yi aiki irin na mai wannan gurbin da ya tafi to da su zagi dan dan ko ba haka ba to za su zama cikin waɗancan mutanen din ne fastautu fa ko fadallu wa adallu su bata su batar da mutane Allah ya kiyaye ah, shi sai na sanya wannan ya zama nasihatan lahum wata yar nasiha ce a gare su wallahu almusta'an Allah ne abin neman taimako a wurin shi kuma taufiki illa billah kuma tawfiki na da neman dacewa ta ba ga kowa nake neman shi ba sai gurin Allah tabaraka wa ta'ala wa alaihi al-itimad wa takulan kuma da Allah ne ake dogara a jingina a san an samu madogara jingina in ka dogara da wani Allah to ka dogara da babu ne wasammaitu ce sai na ambaci wannan irin risalar tawa tafsiratal anami fi annal ilma huwa imam wato a ganar da mutane su san cewa ilimi fa shi ne jagora shi ake sawa a gaba komi sai dai biyo shi baya ha ala muqaddamatin wa salasati fusulin wa khatima shi wace na sanya risalar ta zama ta ta hauhawa da daga ababe akwai muqaddima sai in bi bayan shi da ah, babi babi guda uku ko fasali fasali guda uku sai kuma khatima sai ce al muqaddima ita muqaddimar yi magana a cikin muqaddimar fi fi annal fadilata fi dini bil iktisabi la bi mujarradil intisabi mm. na farko muqaddimar shi abin da yace za ta taro shine ka sani fa falala aiki ne ake yi a same ta ba dangane yake da ta ba yace shine abinda da muqaddimar za ta kunsa yace sai al-fasl al-awwal tan fasali na farko fi fadilatil ilmi wal ulama sai in yi magana akan to Cin da aiki ne ake yi a samu wannan fadalan to bari ka ji ilimi ga irin falalar da yake da ita ga kuma falalar wanda ya sufanci da wannan sifa ta ilimi so da haka kenan in ya falala kake nema ka zo ka nemi ilimi wal faslu sani shi ce fasali na biyu zan sanya shi fi zammil jahali in ambaci illoli da zargi da ake wa jahilci wato illoli zai iya fasarta shi da illoli dan zai fi zama Ah, da hausa zai fi zargi zama daidai don da hausa in mun ce zargi ana zargin mutum akan wani abu ma haka hausa amma illar jahilci fi zammi jali zan ambaci illar jahilci zan nuna maka jahilci bai da wata rana bai da wani amfani ne ne dalilin kawo shi anan? Anan yana so ce maka a babu farko in ka fahimci lallai ilimi yana da fadala to in fa baka neme shi ba za ka zauna a jahili ne to ga abin da zai wakana da kai in ka zauna kai jahilci shine ma'anan kawo wannan babun sai ce a wannan faslin sai ce alfaslus salis fi adabil muta'allimina wal muallimina to tunda haka ne na faɗaitar da kai ilimi kayan da zaka yi na tsoratar da kai jahilci zaka guje shi labudda tunda yanzu zaka zama kayan da zaka ilimin zaka zama kai ne muta'allim mai koyon ilimi to akwai abubuwan da ya kamata ka kula da su in kana so ka koyi ilimi ga shawara ka yadda da shawara ta zaka je ka nemi ilimi eh to ga ga abubuwan da ya kamata ka kula da kaza ka kula da kaza ka kula da kaza in kana son ilimin ya fa'ida to a wurin wa zaka nemi ilimi wurin malam to kamar shi so zai wawayi malamin da zaka yi karatu gurin to kai malam akwai wani na bashi shawara cewa ya nemi ilimi kuma ya yarda zai zo to na gaya mai ka'idojin da ya kai ma akwai abin da ya kamata ka kiyaye shi ya sanya wannan babin tun da shehu ya yi ja hankalin mutane sun yarda su je su ilimi kenan za a haɗa wata mu'amala tsakanin al'alimu da almuta'allim ko almu'allim da almuta'allim to labudda yanzu kowanne sai ya diba ko wasu abubuwa da ya kamata ya kula to shehu ce to duka zai musu wannan nasiha da masu neman ilimin da waɗanda za a je a nemi ilimin a wurinsu sai ce wal khatima ita kuma khatimar na sanya ta ta zama fi fawa'ida fa'idoji ne daban-daban akwai fa'idojin da yace a ciki zan ambata fa'idojin da suke rataye da fi a ta ta'allaku suke rataye da al-kutubi wa mahabbatiha wal hirsi alaiha zan yi magana akan a littafai da yanda ya kamata ɗalibin ilimi da malami sun zama suna son littafai suna da kwaɗayi cikin littafai shehu zai kawo wannan maganar a gaba wato ya kwaɗaitar da mutane inda ya kai ɗalibin ilimi ne to kullum damuwarka da kwaɗayinka ya zama cikin littafi ne duk inda ga wani sabon littafi kai ta kwaɗayin sai ka mallake shi kuma sai ka karanta shi sannan mutum sai kuma wata yar gabatarwa fi a ala nasbil madaris cikin zaburar da mutane su yi ta kafa makarantu shi ma zai yi wannan maganar a cikin a cikin din yace su yi ta kafa makarantu ne na shirin ilimi don yada ilimi su san cewa kafa makarantun nan dan yada ilimi sunnatu sunna ce la atun mustahsana faɗa kar ma ka ɗauke shi wa a ce mustahsana la kafa makarantu don yada ilimi sunna ce kar ma ka kawo shi cikin babin bid'o'i mustahsanai shi zai wannan magana sannan ce wa innahu yajibu alal insani an ta'allama farda ainihi qawla suluki tariqatin yace sannan kuma in yi bayani cewa ya wajaba kan mutum ɗan adam ya fara neman ilimi tukunna kafin ya fara shiga ɗariƙa ilimi ake nema duk wani abu da ya zama fardu ainin ka san ka san shi kafin ka je ka ce to ina so malam mukaddami ba ni ɗariƙa ka tabbata kana da ilimi saɓanin halin da muke ciki yanzu kenan kullum idan muna kallon wannan matsalolin za mu ga barin abin daga asali dishi ya jefa mu cikin wannan musibin da muke ciki yanzu nasihohin da su shehu radiyallahu anhu suka mana su muka bari to da matukar zaka zauna da jagoran ka yace yi kaza sai ka ki dole a samu matsala da kai ai dole a samu matsala to wannan da mun bi irin shawarwarin nan da nasihohin da shehu ya dora mu akai da ba mu zanci kanmu a halin da muke ciki ba yace wa fil fatawi al hadisiya da kuma fatawoyi na sababbin abubuwa da ya kamata a rika dubawa wannan abun fararre ne to me matsayin shi wannan fararre ne me matsayin shi ban san ko lokacin ya hmm? da sauran ya cika sanye to ko wannan zai fara da muqaddima yace ilam kai sani zadan Allah wa ka basatan fil ilmi jismi <laughs> Allah ya ƙara maka yalwa a cikin jikinka da a cikin iliminka wa salamatan fil idraki wal fahami ko za mu sa nan? to shikenan sai mu komo in muka sai mu fara daga mukaddamar ko to shikenan alhamdulillah abinda muka fara daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuri Allah gafarta mana ajiya jaisi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin